أعوذ بالله من الشيطان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 والضلالة مرجعها إلى النار ينقوى ما سأل بركة دمك a wannan farfajiyar masallacin tunawa da mai martaba sarkin kaga argungu alhaji ismaila muhammad mera da ke nan wannan unguwa sabon garin bariki a cikin wannan gari namu na argungu allah ya kara mana albarka mm. mun haɗu wannan masallaci tare da jagorori na wannan masallaci da shugabanni na ƙungiya musamman wato shi aro na majalisar malamai ta argungu local government kuma sakatare na midiya ta jihar kebbi wato malam kamal muhammad allah ya kara mu rayuwa kamar yadda kuma gani a karatu da aka saba wannan majalisi wanda babban malaminmu kuma shugabanmu yake gabatar mana a kowace ranar juma'a bayan sallar magariba zuwa isha Allah ya kadarci mana ya ɗanyi balaguro na wata ya kwaliyar tafiya wanda insha Allah ba zai jima ba zai dawo wasu suna ta tambaya ko ya je aikin hajji ne a'a bai je aikin hajji ba tafiya dai ce ta kama shi ta yan kwanaki kuma in Allah ya yarda za a ga shi kwanakin nan ba da daɗewa ba muna addu'a Allah ya yadda Allah ya kai shi lafiya Allah ya dawo mana da shi lafiya kuma Allah ya tsare masa iyalinsa Allah ya zama gatar iyalinsa inda ya je abin da ya je yi Allah ya ba shi nasara ta ba shi galaba akan abin da ya je yi wato uwa ya zama wajibi gare mu irin wayannan malaman namu dinga musu addu'a ayyukan nan da suke yi ayyuka ne masu wuyar gaske mutum ba zai gane ayyukan ba sai sun daga da haka ne musu addu'a Allah ya ƙara mu rayuwarsa albarka kuma Allah ya ƙara ƙarfafa su akan wannan aiki satin da ya gabata muna cikin wannan sura da albarka suratul qamar mun tsaya daidai aya ta ɗaya. yau za mu tashi aya ta biyu. za mu tashi aya ta uku. Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta mana abin da wasu daga cikin al'ummomi suke yi na ƙaryata annabawan da Allah ya aiko musu da wa'azin da suke musu suna bijirewa wanda wannan abin ya jawo musu narkon azaba suka shiga bala'in da wato suka shiga har lokacin da wato Allah ya halakar da su an ba mu labarin adawa mutanen annabi hudu alaihi salatu wassara cewa annabi hudu ya yi musu wa'azi ya karantar da su amma ƙarshen al'amari suka karyata wannan wa'azin suka yi birin da wannan wa'azin Allah ce to yaya azaba ta ta kasance gare su kuma gargaɗi na game da azaba wadda ne musu tanadi ya ce Allah ya gaya mana yadda ya halakar da su ya halakar da su ya tarwatar da su saboda sun bijire jirema, wato umarninsa da ya aiko wato annabinsa zuwa gaba shi malaka sun mazakara isa da samu daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana kissar samudawa wa takadibihim da kuma karyatawar da samudawa suka yi li'ayata rasulihim ga mu'jizar da manzonsu ya zo musu da ita al-kubra wato babban mu'jiza dama annabi salihu alaihi salatu wassalam shine wanda Allah ya aiko zuwa ga samudawa ya kiraye su ya ja kunninsu abinda suke yi ba daidai ba da su daina bauta mana wanda ba Allah su a ta annabi su annabi salihu alaihi salatu wassalam bayan sun ƙaryata shi Allah ya ba shi wata babbar mu'ujiza shi ne kuma wannan mu'ujiza su haƙarya ta wa ƙala Allah subhanahu wa hada huwa ta'ala ce kazzaba samud bin nuzur أعوذ بالله من الشيطان كذبت ثمود kazzabar samudu bin wato samudawa sun karyata annabinsu wanda Allah subhanahu ta'ala ya aiko musu kazzabar samudu bin samudawa sun karyata annabinsu wanda Allah madawacin sarki ya aiko musu shine annabi salihu alaihi salatu wassalam sun karyata bin shi annuzur nan jam'u nazir ne wato ma'ana munzir kenan ay al-umur allati anzarahum minha nabiyahum wato sun kare ta al'amuran da annabi su annabi sadu alaihi salatu wassalam yake yi musu wa'azi da su in lam yu'minu bihi in ba su yi imani da shi ba cewa idan ba su yi imani da shi ba to ga narkon azabu da zai biyo musu baya to shine Allah ya bada labari sun karyata shi da wa'azojin da yake musu da karantarwar da yake musu sun yi musu wannan sun yi musu wannan wa'azi an gane ko lam yu'minu bihi ba su yi imani da shi ba wa yattabi'uhu kuma ba su bi abinda ya zo musu da shi ba dama abinda ake so idan mai wa'azi ya karantar da kai abu ya faɗa maka illar abu ka yi aiki da wannan abu ba ka tsaya ka kalli girman mai wa'azin ko shekaru ne ka ce a'a ai bai da shekaru ko ko ka zagare shi ka kalli ƙira jiki ne kai dai saurari abin da yake gaya maka to ne su kuma Allah ya ce su a karyata wannan wa'azin da yake musu kalaman da sun ka hito bakin su fa qalu sai suka ce a basharun minna wahidat yanzu dan mutum guda daya daya daya zai dinga tuwa hane muna wa'azi har yake sai mun bi wa'azinsa dole dole sai mun saurare shi to mu ba za mu saurare shi an gane a basharun minna wahidat dan mutum guda na tabi'uhu shi za mu bi kaga ba su gane cewa in sun ka saurari wa'azin da yake musu suka yi aiki ba shi sun ka ba wanda ya aiko shi da sakon sun ka kullum mai sauraron wa'azi idan yana kallon wanda ka yi masa wa'azi yana ganin cewa in ya saurari wa'azin mai wa'azin kamar daga darajar mai wa'azin ya yi to ya karkace ma gaskiya duk lokacin da mai wa'azi yake wa'azi ka saurari wa'azin Allah ka wa in ka yi biyayya Allah ka biyayya ba mai wa'azin ka biyayya kuma ba ka kallon ƙira halittar mai wa'azin sai ka ce yanzu shi wanga mai kaza a basharun minna shi yanzu wahidan yanzu shi wanga dan mutum shi dan mutum wanga wanda shi muka bi kaga alama ce ta ne ƙoƙarin nakasa shi da aibanta sakon da ya zo da shi yanzu shi na tabi'u za mu bi wannan na tabi'u ma da ke mafassirin ne lilfilin nasu bilahu mu bi ma'ana annafai wato korewa da suka yi tambayar da suka yi tambaya ce irin ta korewa Ma'anar wannan magana fa kaifa tabi'uhu ta yaya za mu taurare shi mu bi wa'azinsa wa nahnu jama'atun kathiratun mu ga mu jama'a masu yawa wa huwa wahidun minna shi goga mutum guda ɗaya na cikin mu shi ɗaya haka wa'azi eh mu goga mu taron jama'a da yawa duk mu tattara gaba ɗaya mu kuma muna sauraron wa'azin mutum guda mu biyayya zuwa gare shi a yin mun kai haka mun yi kunya abinda suke hudu ke kenan yanzu za mu duk mu tattara mu duk tawagar nan ta mu bi mutum guda wa wahidun minna wa laysa bi malikin kuma ga shi ba mala'iki ba ko damu damu dai a shi mala'ika ne to yin mala'ika da mu ba mala'iku muke ba to sai mu yi hankuri mu bi shi wannan dalilai ne daga cikin dalilan da marasa gaskiya suke fakewa da su in ba sa son su bi gaskiya ka ji da sun ɗauko maganar wai inda mala'ika ne suna biya wala ko mala'ika ya zo ya yi musu wa'azi ya ce su bi Allah wala ba za su bi ƙaryar sun fake ne da karsana don su haɗu barewa yaudara ce da salon makirci da dabaru irin na kafirci a cikinmu muna samun irin wa'annan ɗabi'u masu wannan ɗabi'a sai ga jona ya ce ni gaskiya da malam suleiman na yake kaza da zan bi amma in dai malam nasiru na ni wallahi ban ma saurare ni to ka gani shin shi malam suleiman ba ƙura da yake karantawa ba shi malam nasiru ba ƙura da yake karantawa ba in dai gaskiya kake so idan kake so ka duk wanda ya karanta gaskiya ko daga ina ya fito ko daga dole gari yake ko me ya kira ta ko me ya zanen sa, sai dai ka bi wannan gaskiya a kasu ba wanda ya ce ka bi wannan mutum shari'a ta ta ka bi gaskiyar da ake gaya maka to shi ne suka ce mu kan ba za mu tattara duk yawan mu ba mu zo mu bi dan mutum guda shi ba mala'ika ba mu ce shi za mu turaro a nista la nattabi'uhu mu kan ba za mu bi shi ba ba za mu saurare ba ba za mu yi aiki da wa'azin da yake mana ba inna idan mu inittaba'ahu idan muka bi shi eh muka bi wa'azin da yake mana to inna idan lalle mu a wannan lokacin inittaba'anahu idan mun bi shi to lafi dalalin lalle muna cikin ɓasa wato zahaba an sawa wato mun karkace mu hanyar gaskiya eh, in mun ka bi shi to lafi dalalin lalle mun hau ta farkin bata a wannan lokaci wato zahaba an sawa wato mun tafi daga hanyar gaskiya wasu ur kuma mun hau haurajiya wato mun hau hauka ka gani mutum kawai saboda bai san gaskiya yana ta jibinta ba kai ne mugu wai in sun ka saurari wa'azi ne ko suka yi wa aikin da wa'azinsa sun kauce mu hanyar gaskiya wa su'uri kuma sun hau hauka eh wato kenan shi wa'azin da yake yi hauka ce yake karanta mutane ba gaskiya ce ke wada mutane haka wani kawai duk wa'azin da ka sai ce ka ji kuma Eh, ka ji mahaukaci na sai ya fara wai wannan duk ayoyin da haka da za a hauka kawai saboda ba ya son gaskiya su lalle izan lafi dalalin wasu muna cikin bata wasu urin ko muna cikin jununun muna cikin hauka wato waɗannan shi a maganganun da suke haka wani damar laraba da cewa na ƙatun matsurata idan taguwa tana yin wasu abubuwa na barkashewa sai a ce na katun matsura mahaukaciyar taguwa a laraba na irin wannan to shi da suka ce in sun kai hakarin to sun hau hauragiya eh kenan ba kan da ce ba to Allah ya samu dace sai suka ce shin a ƙulƙiyar zikiru a nan yi a ƙulƙiyar zikiru a nan yi min bai kan zagun ashir sai suka dawo suna suka annabi saluhu alaihi salatu wassala game da wahayin da allah su hannun ta'ala ya aiko shi suka ce a ƙulƙiyar zikiru alaihi yanzu za a saukar da wahayi ne a gare shi a ulkiyar zikiru alaihi min bainina za a saukar da wahayi a gare shi a tsakankaninmu yanzu ga mu gashi duk ba a ga wanda za a zaɓe ba Allah ya saukar da wahayi zuwa gare shi sai mu mu kyale mu shi ya bashi annabta eh a ulki alaihi zikiru alaihi min bainina lam yuha ilaihi wato shi ai masa wahayi mu ba ai mana wahayi ba abinda suke faɗi ce don haka alama ce ta ne ta rashin yadda da amincewa an gane ko a ulkiyar zikiru alaihi min bainina lam yuha ilai suka ce saboda haka wahayin da yake da'awa saƙon da yake cewa Allah ya aiko shi ba gaskiya ba lam yuha ilai ba ai masa wahayin komai ba bal wa kazzabun bari shi kazzabun ne katon makaryaci ne kalli wannan magana kai akwai mutunci ga mutumin da zai kallon annabin Allah ya kai mai makaryaci bal wa kazzabun shi katon makaryaci ne eh kuma sannan wato ashir sannan shi mutum ne mai girman kai mai jiji da kai ka san in ana so a soke ka sai a ce ai girman kai gare sai ce kai da Allah ai mai wa'azin nan girman kai yayi mai yawa ba ha ganin wanda haka ta hankalan mutane in ana ran mu na asirki sai da Allah ku rabi da wannan ana ran mu dan kuri in hina jan aya hina wani sadda kai sama shi na wulakanta mutane kuma ko guda ba kai usulumin yadda take karatu ana fahimta amma saboda ba a son gaskiya sai a shigo da dasisa don a hana mutane su saurare ka dama abin da suke so kwata-kwata annabi sadu kada a saurare shi yasa suka ce barwa kazzabu shi makaryace ne sannan ashir mutakabbirun badar wato mai girman kai ne kuma mai jiji da kai ne abinda ake jiwar annabin Allah annabi salihu da shi ashe kaga yau idan aka je wani almajiri ko wani mai wa'azi ko wani daɗi da irin wannan kalmar to yayi hankuri wannan ayoyin su zama rarrashin zuciyarsa an yi wa waɗanda suka yi shi irin wannan jehen maganganu na ɓatanci sai mutum ya yi hankuri ya kau da kai ya san dalili me dalili kana tallata hajar Allah ne kana tallata hajar Allah hajar Allah in kana tallata komai ana iya ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama an ce mai mawaki ko ba ce ba an ce mawaki na shi ko qur'ani waka ne an ce boka ne ƙur'ani bokanci an ce sihiri ne shi ma ɗan sihiri ne an ce mai mahaukaci na an ce mai kaza an ce mai kaza sau da haka duk abin da za a iya cewa mai wa'azi ana yi ne don ana so a lalata saƙon da ya zo da shi ana so a lalata saƙon da ya zo da shi shi ne allah su da hada wata ala sai ya yi musu rabbi qala ta'ala Allah ce saya'lamuna gadan saya'lamuna gadan man kazzabun ashir Allah ce saya'lamuna gadan da sannu za su sadi gobe ba gobe asabar ba ba gobe ta asabar ba gobe fil akhirah ana nan ranar karshe Allah ya kire ta gobe domin duk abin da an kace zai zo zai zo wurin Allah kiyama kamar a kwana a tashi muna kallon kwanakin da nisa gobe tala ce sai alamuna gada gobe da sannu za su sani gobe fil akhirati al ahira man al ashir wane ne katon makaryaci mai girman kai wato mai jiji da kai huwa amhum shin shi annabi salihu alaihi salatu wassalam ke da irin wannan sifa amhum ko ko su mutane ne masu ƙarya kashi bi an yu'adhibu ta inda za a yi musu azaba ala takazibihim salihan ta inda suke karyata annabin Allah annabi salihu alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce إنا مؤثر الناقة Allah yana so ya jarabta da mun sun dade in Annabi Salihu ya nemi su wa'azi sai ya ce musu in Allah ya ga dama sai ya sa wannan dutsen na bayan gari ya tsage sai wata taguwa ta ceto kuma ɗanɗan da tarin ɗanɗanta suka ce oh ji ƙarya to inda gaskiya na dutse shi ce mutane taguwa ta fito ciki ne yake tana na maciki to shi yana suka ce mai ƙafin makaryaci abinda suka so inda gaskiya na makaryaci da ba to taguwa ta yake to ta kuma taguwar ba ta fitowa sai lokacin hitowar ta yayi sai an ba shi umarni in lokacin sannan ya hito da ita to shi ne kullum suna karyatawa Allah ce inna mursulun naqat lalle mu masu fitowa ne da wannan taguwar wadda annabi salihu alaihi salatu wassalam yake musu alƙawarin cewa tana nan cikin wannan dutsen za mu fito da ita wata rana inna mursulun naqa za mu fito da wannan taguwar inna mukhrijuha lalle za mu fito da ita min alhadabati sakhara daga kogon dutse kama sa'adu ayatan lahu kamar yadda suka roka cewa to inde har shi manzon Allah inde gaske manzon Allah ne Allah ya aiko shi to wannan taguwar ta fito ya roki Allah wannan taguwar ta yi zo su ganta iri da muzu gata in ma da kira tana da kuma dan nan ta biyo biyo baya tana kuka irin kukan da wato eh, abin nan raƙuma ke yi don su tabbatar da cewa shi manzo Allah ne suka ce kuma idan har sun ga ganta ta hito to lallai yanzu su sun yi da manzon Allah ne kuma Allah ya aiko shi to ka da manzannin Allah kullum abin da suke fata shari'a al'umma su su shiryu al'umma su su gada gaskiya al'umma su su da gaskiya shi ya fata shi ne sai annabi salihu alaihi salatu wassalam ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala an ce sai da ya nafila raka'a biyu bayan ya yi nafila raka'a biyu ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ka fitar da wannan taguwar da suke cikin wannan kogon dutse mutanen nan su ganta don su yi imani da abin da ke faɗa musu su bar ƙaryata ni Allah kada su je su mutu suna ƙaryata ni su shiga wuta Allah ce ai za mu fito da ita ba da dafewa ba za mu fito musu da ita inna mursulun naqata haka za mu fito musu da wannan taguwar amma kuma in fito musu da ita fitnatan tallafa za ta zama jarabawa gare za ta zama fitina gare shi wato muhnatan lahu sa nustarassa qabiruhu in muka fito da ita to za mu jarabta imanin to da ka tabbas za mu fito musu da ita fartaqibuhum ya salih ya kai salih ka dan saurara ba su hankuli su dan saura fartaqibuhum ya salih ai intazir ma hum sadiquna ka saura da ka ga me za su yi idan me za su yi gare ta idan ta wa ma yasna'u bihim mu ko mi za mu musu in wata hito don za mu hita da ita don su garganta ka su yi imani da kai fiye da kai manzan Allah kuma su rabu da ita in ko mun ga fitar da ita suka saba suka ji imani to su ma za ka ga abin da za mu yi wasu ka yi haƙuri ka yi haƙuri ala azabu irin cutar da suke maka suna aibanta ka suna sugarka Allah ce wasu wasabir ka yi haƙuri yi isbir ala azabu ka yi haƙuri a kan cutar su sa dole almajiri malam sai ya yi haƙuri duk abin da kake yi wa al'umma karantar da su wa'azantar da su karantar da 'ya'yansu karantar da matansu zai hana aibar ka bai sa a ce musamman kwarai haƙi bai sa a yadda da kai bai sa a bar zarginka wani duk wannan ba zai hana wani malami ke magana cikin Ya yake wani lokaci malami kai ne sai ya ci saboda matsalolin al'umma tambayoyi wani sai ka ce da tabar maka kwanta sai ka ji ƙarar waya ke tambaya a gare shi wani flashin zai yi ya eh, yi flashin ɗinsa jira ya ka kira shi ya ce aka da baka lawa tambaya a gare kuma shi ke da tambaya kuma shi zai flashin wani tek ɗaya za ka gani ya tura tek kada makallahu ina da tambaya Ka ka ka kaza ka kaza ka kaza kai za ka rubuta mai amsa ko ka kira shi ka ba shi hankali duka in babu hankuri da zuriya mutum ba zai iya wannan to amma sai ga Allah ya taimaki malamai da almajirai ya ba su hankuri da zuriya yadda Allah ya ce ma annabi sanu alaihi salatu wassalam wasabir kayi hakuri yi hakuri akan cutarwa da suke maka gaba sai Allah ya ce ونبئهم أن الماء قسمة بينهم Hmm. كل شرب محتضر Allah subhanahu wata'ala ya ce wani nabbi'uhum ka ba su labari ya ta annabi salo ba mutanen garin nan naka labari cewa annal ma'a ismatun bainu ruwan hawan nan gari nasu ruwan da suke sha to yanzu ismatun bainu a lokacin da muka fito da wannan taguwar to ruwan garin mu qismatun bainahum za a raba su da gida biyu bainahum wa bainan nasa tsakanin su da wannan taguwa ruwan garin yau su za su shan ruwan gobe kuma abin mata ta shayi kaga sunna an samu jaraba annal ma qismatan bainahum fa yawmun lahum yau ranar shan ruwan su ce wa yawmun laha sannan ita kuma gobe ranar shan ruwanta ba don haka yau ranar shan ruwansu ce duk wanda za su iya ɗiba su sha to an ba su dama su ɗibi na yau kuma su ɗibi na gobe wanda za su yi amfani da su in allah ya gwada mana gobe a bar mataguwa duk ruwan garin za ta shanye su na kanara kada wanda ya kuskura ya girma mata ita na aikata annal ma'a kismatan bayanan كل سلب كو نيكسو نصيب من الماء هو نيكسو نروى مهتدر يهدره القوم يومهم هو نيروى ناس ناس كسو متعدي رن نسو لا نسو تدي بناس كسو لا نسو تكما كسو مهتدر يهدره القوم يومهم متعنا أنك ساده ذات هذا الشيء ranacin shan ruwansu su ci gaba da sha wannan kafi yau maha ita kuma taguwa yinin da ku sha ruwa kun je da aka tsara abu fatamadau ala zalika to daga haka dan da sai suka doge aka haka ɗin sun mamalu yau da gobe in taguwa aka ce ranar ruwan taguwa ne kawai kowa na kallon ta ake to ana gani ga taguwa nan ga taguwa nan ga taguwa nan ga taguwa kawai sai a ga dutse ya bude sai taguwa ba ta ce an ce in ta ce ko har da ɗan ta yi ma ce ta biyo shi suna tafiya duk inda ruwan garin su ke nan da safe ta aga bakin ta zuke rannan shan ruwan ta ranar da ba ranar shan ruwan ta ba ba ta fitowa kuma ba ta kowa ba ta cutar da kowa haka wannan taguwar su din yayi to shi ne Allah subhanahu ta'ala ya ce fatamadau ala zalika suka doge aka haka thumma mallu sai sun ana na ana ta haka yau da gobe yau da gobe fahammu bi qatalin nak sai suka ce kai ko ga lura ba ta to ina ta gaskiya ko ga taguwa ta ga mun taguwar wahala to in ta zama muku ta gowa ala sai ba ku ga nema ba ta ce gaskiya Allah in muna samu wanda zai iya ƙarshen hali ya kashe muna ita mukan da an kashe ta mutu kuma kuna ji ko to me ya faru فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر so cikin mutanensu suna da wani mutum mara mutunci mara kunya Ta shi ne Allah ce fana dau sahibu sai suka kirayi mutuninsu, wato fana da samu da sahibahun sai samu da su kirayi ma'abucinsu wato ana ce masa ƙuddara sai eh, haka aka ce mashi ƙuddara malaman tafsiri sun ce kamar ibn kasiri ya ce wato a shi kudaru yana daga cikin mara mutuncin cikinsu mara kunyansu wa kana ashka kawon mara arziki cikin mutanen su kasa akwai ruwayan mutane wato mala Allah ya kare mu ya zama irin haka duk inda haka mutum cikin mutane a cewai shi shi ne mara mutuncin wallahi wannan mutum allah ya mai tsawon rai malam ba zai ga da kyau ba ba zai ga da kyau zai mugun tsufa zai ci azaba wallahi in ma allah ya tsawaita mai rayuwa to an ce wa kana aska kawun shi ne mara arziki cikin mutane shi ne sai suka kiraye shi da ya da ha suka ce kai abin da ɗaya maka su da Allah haka shi shi ko da na ya kai shirye-shiryen da zai fata ada kawai ya je ya samu wata takobi fata aba ya sa wannan takobi ya mata tara guda eh tanawala saifa ya dauki takobi ya sare ta fa'aqar bihin naka kuma ya coci wannan taguwar da wannan takobe shi ke nan ƙasalaha sai ya kashe ta ƙasar lahun amma kuma tare da shawarwarinsu ke na yanzu wa kashe taguwa su duka ba shi ya kashe idan mutum biyu kuna ku uku sai mutum biyu suka rike mutum guda sai wani mutum guda ya kashe shi a shari'a ku duka uku uku kashe idan kuka haɗa kai kuka ba da gudunmuwa kowa ya ba da tashi gudunmuwa aka ba wani ya kashe wani tare kuka haka kashe shi da shi da suka haɗa kai sai suka zo suka ba shi abinda duk za su ba shi don ga alama irin waɗanda ka kaga mutum ba zai je hankali ne kwanta ba sai ya ɗan shayi shayi eh, komi na in tun da an ce mara arziki na komi zai iya yasa wallahi mutum shi shiga tete yasa irin wayannan ababen da ake yi a ce a sa mutum ya je shiga irin wayannan hanyoyin miyagun hanyoyi na da shi ne ce katalaha sai ya kashe ta bi muwafaqatin lahum tare da amincewa su da shawararsu Allah ya ce fa kaifa kana azabi wa nudur Allah ya ce yaya azabata ta kasance gare su kuma yaya gargadi na da wa'azi na kasance gare su ai in zari lahum bil azab gargadi na ne musu azaba qabla nuzulihi tun gabanin kawai na azaba waqa mawqiruhu wato ya afkar da shi ne ma'aukarsa Allah ce inna arsalna alaihim sayhata inna فكانوا كهشيم المحتضر da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya halakar da su gaba da shi daru da su mutane Allah ce inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan mun aika musu da wata irin awa guda an ce mala'ika daya ga sa ya gyara murya eh yayi gyaran murya wasu malamai suka ce wata irin guguwar iska aka aiko musu wasu ka ce kawai mala'ika ɗaya na gyaran murya duk sun kawo da sun kamu inna arsalna sai hatin wahida mun aika musu da wata irin tsawa guda fakanu sai ga sun kasance ka hashimin kamar ciyawar haki muhtazir wadda aka tattaki kamar raunin wanda dabbobi suka shiga ciki ne duk suka gama da shi amma yanzu mutum ya gama yanke shinkawa ta ya ba hillani dama ta shigo da Allah kwana biyu in ka shiga wurin nan ba ka shawo wurin nan an taba aiki ko ba haka ba to ma'ana haka Allah ya mutu ko suka ce aka sa su da kasan wato kamar dai babu su aka halakar da su aka gama da su shine ma'anar fakanu ka hashimin muntazir sai su kasance kawai babu saboda haka wannan yana nuna mana mu shiga teke ne Allah subhanahu Ta'ala wanda ya haka nan da wayannan mutane taba shi suka yi mu ma duk wanda ya kuskure ya taba Allah yayi ba daidai ba Allah yana nan kuma shi na gani ne kuma al'adar da nake hadi ya sai inda mutum kwana wadda yace ai nima na magana nan ka ban tsoro yace duk da ka ce Allah ya san inda yace to inda ta sai na tsoro eh, saboda Allah da ya daga sai ka sai mun shahadar ka ka kwanta ka ka tafi kaya ko bi mun shi sannan cikin dare babu wanda ya sabi akai sai dai kawai a waye gari da ji babu eh. ba aka wata ba daga ɗaya an kwanta da mutum zuwa suka ta malam kai Allah da ya sauka wallahi su shiga taitaye mu duk wanda ya san akwai abin da suka yi wa musulunci na zagon ƙasa ko suka wa musulmi na zagon ƙasa eh ko aka shiryawa da shi aka yi wallahi shiga taitaye yi wallahi Allah ya sa inda zai kama ko shi bari kana cikin tutin mota ko kana cikin tutin jirgi ko sai ka shiga irin ka kama hanyar za ka abuja kwanonin nan na ta gina wani muna sai ya ce malam irin nan na haka ne nace wallahi irin nan ana cikin shiga kwanonin nan ko da aka haka a dawo haka ba ta ki dawo ana hmm. wala malam sai lahar duba kun raba ga suna suna tana ruwa da rusa da rayuwa da ya kamata wani zo da su daga an zo ga rawun mutum ya kwafa mota rikice ilan da mata ko da yan shaye-shayen wani komi ana zuwa rawun a yi haka ɗaya malam sai mota su ce mm, haka dai can da aka yi haka ɗin nan can rami hiki da shi da su gaba da sai a haɗa rami wallahi malam ko da suka warka sai lahira wallahi malam mutum shi suka ce yi. Eh, na faɗa muku wani mahaukaci in yana magana sai ce wallahi Allah ba abokin wasan yaro na ba sai ce wallahi kai hatar ku da Allah Allah ba abokin wasan yaro na ba eh, shi ya yi kuwasa sace sai ce wallahi ku in ka je na wa'azi sai ka ji tsoro eh, da ya zara ya dawo hankali ku sai ka ji ce wallahi ku ya tara da Allah Allah ba abokin wasan yaro na ba kuma wallahi haka to amma sai ga muna shigartuwa wasu lokuta muna rutuwa da irin wa'annan ababe Allah ce inna arsalna alaihim sayhatun wahid fa kanu ka hashimin muhtazir sai ga sun kasance wato Allah biya halakar da su wallazi yaj'alu wato abin nan lugunatuhu hatiratun min yaqisati shajar na daga itace busashi kamar kaya da sauransu duka a halakar da su sai Allah ya ce wala kada ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله يكفي ولقد يسرنا القرآن للذكر hakika mun hore wannan alƙur'ani domin wa'azantuwa da shi domin a yi wa'azi da shi ya wani littafi mai daɗin wa'azi wanda za a wa al'umma wa'azi su ba sa ƙosawa irin alkur'ani shekaru aru aru sai an sauke sai a sake dawo mutane ba su ta kai a bar shi hankali mm. kullum an kai jin mutane suke kamar sabo ne shi ne ala ce wani kada ya sannan alkur'ani hakika mun sauke wannan alkur'ani da zikir domin tunawa da mu domin wa'azi Ba hannun muddakir shi ana samun mai wa'azantuwa eh? akwai mai tunawa da waɗannan ayoyi wato Allah ya sanya alkur'ani ya zama ayoyi ne waɗanda za a haddar cewa a yi aiki da su sannan wannan abin da ya faru na wannan aya na wannan taguwar ya zama aya a bin lura ga masu hankali wa ma jara fiha min alwa'd da abin da ke gudana cikin wa'azi wa tazakkurin da tunatarwa fa hannun muddakir ko akwai mai wa'azantuwa fi zalika a cikin wannan fayu'anu ala tazkir wato ana neman mutane su zo su tattara su azantu da wa'azin da ake musu su kalli abubuwan da ake faɗa musu su zo musu izina Allah ya sa mu gani da ba mu ikon aiki da wa'azin da aka yi thumma zakara ta'ala qissatu qaum lut daga nan kuma sai Allah ya ambata mana kisar النبي لوط عليه الصلاة والسلام Allah ya كذبت قوم لوط بالنظر نعم إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نعم نجيناهم بسحر ثم أنا لوقتي ده نوع عجيب صلح ɗauki muna da minti goma to alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala yace kazzabat qaumu dutsen bin nuzur mutanen annabi lutu suma alaihi salatu wassalam sun karyata manzansu annabi lutu alaihi salatu wassalam bin nuzur sun karyata wa'azin da yake musu ai bil umuril manzurati lahu sun karyata da al'amuran da yake musu wa'azi ala a kan harshensa inna haka ne Allah ce inna arsalna alaihim hasiba Allah ce su ma da suka karyata annabi lutu alaihi salatu wassalam inna arsalna alaihim hasiba mun aiko musu da wata irin wato riya wani irin iska tarmihin bil hasba mun aiko musu da wani irin iska wanda yake jiwarsu da wasu irin tsakon kwani tsakuwa kenan ko da wasu irin tsakuwa mai tsananin zafi wayya sigarul hijara shine yan ƙananan duwatsu su muka aiko musu da su wato a waɗanda su duna mala'ikaf in ka ɗauki waɗannan 'yan duwatsun ba sa cika tafin hannu da suka karyata annabi lutu alaihi salatu wassalam su Allah ya yi musu ruwan waɗannan duwatsun ya yi musu ya aiko waɗannan duwatsun suna jiwarsu Allah yana jiwarsu da waɗannan tsakon kwanin fahalaku sai suka halaka kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba labari da wannan a cikin suratul hud falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha وامطرنا عليه عليها وامطرنا عليها حجارة من سجين ممدود ya يمس ruwan duwatsu, to haka Allah subhanahu ta'ala yake al'adar Allah duk wanda ya taba shi in aka yi masa wa'azi ya ki sauraron wa'azi to Allah subhanahu ta'ala ba zai kare shi ba shi ne Allah ya ce mun aiko musu da ruwan duwatsu mun yi musu narko na azaba eh mun halakar da illa ala lutin sai dai annabi lutu da mutanen da suka yi imani ba mu Huma ma ne mabiyansa su kan mu halakar da su ba najjaynahum bi sahari mun kubutar da su a daidai lokacin kusan ketuwa alfijir ai min al-ashar wato kusan ketuwa alfijir waqtu sabhi wato daidai lokacin sallar asuba min yawmin ghairu muayyin na wani yini wanda ba a ayyana wannan yinin ba Allah subhanahu ta'ala ya kubutar da su a wannan lokacin ya tafi kokari wannan lokacin su bar garin domin yana son ya halakar da mutana annabi lutu saboda abin da suka yi ya muni sir da abin da suka aikata Allah ya ce wannan halakarwar da muka yi musu ni'matan min indina ni'matan min indina hmm. kadhalika yajzi man shakar Allah ce wannan halakarwa da mun kai musu na jiwa su da tsakon kwanin duwatsu Allah ce ni'matan wato in'ama wata ni'ima ce muka yi min indina ni'ima ce muka yi daga gurinmu kadhalika wato misal zalika da za misali irin wannan sakamakon da muka yi musu na jaziman shakar haka muke sakan kama duk wani wanda ya gode wa in an'amuna ni'imomin ruwa mumin wanda an mumu duk wanda ya imani da Allah bai hada cikin halaka ba ana yi masa wa'azi yana turaren wa'azi to Allah zai kubutar da shi daga bala'i da musiba malamai suka ce daga cikin hanyoyin samun kariya daga bala'i da musiba shine imani da Allah daga lokacin da ka rike imani da Allah ka rike gaskiyar da ake gaya maka to ka samu makanka hanyar tsira kun ga annabi lutu alaihi salatu wassalam da mutane ne waɗanda suka yi imani da shi ba su bi gunya hanyar waɗancan mutane ba da haka da Allah ya zo su waɗancan sai ya halakar da su amma annabi lutu alaihi salatu wassalam da mutane da suke imani da shi Allah ce najjaynahum bi sahar sai muka kubutar da su a daidai lokacin wato sallar asuba Allah ce kuma wannan kubutarwar da ya musu ni'ima ce daga sa Allah ce kuma ba ni'imar ba su tsaya nan ba kazalika najzi man shakar haka muke sakan kama duk wani wanda ya gode mu ni'imar yayi mana biyayya an amna wa huwa shi ne wanda an mu'min aw man amana billahi wa rasulihi ko kuma duk wanda yayi imani da Allah ya yi imani da manzannin Allah wa ya yi wa manzannin Allah ɗa'a shi ma haka da muke masa wala kada anzarahum batashatan ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر Allah ya ce su kuma mutanen annabi lutu alaihi salatu wassalam wala kada an zarahun hakika mun tsoratar da su wala kada an zarahun ai khawafahum lutun annabi lutu ya tsoratar da su ya yi musu gargadi ya nuna musu illar wannan mugun aikin da suke yi ya tsorata su wala kada an zarahun ya gargade su ya tsoratar da su munan abin da suke wala kada an zarahun ba da shakala kuma ya tsoratar da su kamun ne cewa wallahi ku hasara ku wannan ba sana'a da kuke yi mugun hadin da kuke yi in wa Allah ya kama ku ba ka iya kocewa ku yi hasara ku da kamun Allah wa da kada an zara ba da fitana ya tsoratar da su kamun mu wato akada na iyahun bil azab kamun da za a yi musu da azaba amma duk da haka fata fata ma haka ne fata marau su suka yi ta jayayya wato ta jadalu wa kadar suka yi ta jayayya in a halaka mu azaba ai muna azaba amma mu ba mu bari abin da muka yi mu ga da lura mun saba da ita da luran muta in ba ita mun kai ba ba mu jin kwanciyar hankali wato malam Allah ya kare mu daga alka mu luwadi wato luwadi bala'i malam akwai mai luwadin da ba in bai samu ya yi luwaɗi ba zuwa haka ya daji shi samu kashi busasshen kashi shi bibbige shi shi samu ragga ya dunkule yadda kasan ana kyakin wanda kyaki haka ya kai saboda ya ɗan ji damu wani na ban labari ya ce wallahi ya san wani ɗan luwaɗin da al'ada ta in zai luwaɗi sai ya ce mutum sai ya kashi in mutum ya yi kashi sannan ya ce kuɗi na musamman ya tsara mutum in dai mutum na iya zuwa ke kashi wai magana ka ce babu ba su ɗabi'ar nan wannan in mutum ya ce babu shirme na akwai su eh akwai su to da haka in mutum ya ce kashi bai wanke ba to da tsada abin da ya kasa shi yana son abu biyu yana son ya ji warin wannan kashi sannan kuma yana son wannan ragowar kashin ta ɗan tsaya mai don ya ji daɗinsa al'aura ta ci ah, to malam wuri ne wanda yake inna lillahi wa eh? ba daɗin bayani Allah shirya wayanda an bisa wannan hanyar Allah shirye su Allah ya raba da wannan tabi'a kuma wallahi ana na ana kuma ba su bari ba kuma Allah yana ganin su ƙarshen mutum ya tsuwa cikin luwaɗi ya hauka eh ƙarshen mutum in ya tsuwa yana luwaɗi bai bari ba ƙarshen abin da ba kamin ya mutu shi ne ya hauka Allah ya shiri masu wannan ɗabi'a ko kuma matasa ko jiya ku shiga kai in dan dan ajin duniya da aka maka aka ce za a baka a halaka ka wala kai hasara Allah ya sa mu gani shine Allah yake cewa fa samadau fa samaru suka shakka wato tujadilu wa kazzab suka yi jayayya su karyata bin nuzur wato da gargadin da annabinsu annabi lutsu yake musu sai Allah ya ce ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي Allah wa ta'ala yake wala kadara duhu an hakika wata rana da ya yi manyan baki sun neme shi su mutane ne da Allah ya ba su dama su ce da waɗannan baƙi kuma baƙin nan mala'iku ne su mala'ika jibrilu ne su malakul maut la hawla wala quwwata su sun zo da sako su ko suna zambulle da Allah ka bari mu mu mu mu mu mu mu kai mu su ji wani wani ya kalli mala'ikin mutuwa ce wanda ka ayi mala'ikin mutuwa ya kalle shi ke gabar da ba da umarni da ya mamaki na hmm. wadda kadara wa duhu sun nemi shi an zurfi game da baki ne an yi kalli bainahu wa bainar qaumin ladina alladina wayan nan da suka zo mishi fi suratul adiya a cikin sura ta baki haka ne liyaka ba su bihin don su yi ɓanna da su wa kanu mala'ikatu kuma ga su mala'iku sun suske gare su Allah ya ce faɗa masana a ayyunan sai maka makausar da idanunsu duk Allah ya mai su makari an gane ko Allah ya ce fa zuku azabi ku dandane azaba ta wa nudur muku gar ku dandane wa'azin da nake muku

ta riga ta waye gari da su wato ta yi musu sabko sun waye gari cikin bala'i da musiba da tashin hankali Allah ya fa zuku azabi wa nuzur saduku azabi wa nuzur Allah ya ce wa laqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir Allah ya ce fa zuku azabi ci gaba da kankan azaba ta wa nuzur da kuma gargadi da wa'azin nan nake wa laqad yasanna alqur'ana lidhikr Allah ya hakika mun hore wannan alqur'ani zai zama wa'azi fa hannun muddakir su ko za a samu wanda zai wa'azantu da wa'azin da ake masa nan za mu tsaya bin da muka karanta da dai Allah ya ba mu kura kurakurai Allah ya yi muna Allah ya amintar da mu ga abin da muke jin tsoro ya Allah muna roƙonka dokta abin da ya je Allah ka ba shi nasara cikin abin da ya je yi Allah ya dawo mana da shi lafiya ko kuma da al'umma da suke hankuri da mu suna sauraron mu duk da mu kai shi ba ta kowane bangare Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro da zaunar da kasan mu lafiya ya yi mana kurakuran mu ya kare mu daga dukkanin bala'i da musiba shi ya yi mana kurakuran mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين يكون نجرك أيضا قال لي يا جماعة على ذهنا ونقول له